Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. To kamar yadda masu iya magana kan ce dai sawun giwa ne taka na raƙumi. Saboda haka dole muka katse shirin da muke kan kanyi akan hukumar raya ƙoramin haɗeja da jama'ari domin mu mai da hankali akan babbar magana da ta kunno kai a Najeriya wadda kuma ta haihuwar da cacar baki. wato matakin da hukumar kwastam ɗin ƙasar ta ɗauka game da cire shinkawa daga cikin nau'ukan kayan abincin da aka haramta wa shiga ƙasar. Ma'ana dai yanzu hukumar kwastam ɗin Najeriya ta ba da dama shinkafar ƙasar waje ta shiga Najeriya duk kuwa da wadda ake nomawa a cikin gida. To yaya masana harkar noma ke kallon wannan mataki na hukumar kwastam ɗin Najeriya? Ƙididdigar da ita hukumar Food and Agriculture Organization ta A hukumar majalisar ɗinkin duniya ta yi ta nuna cewa shinkafar da ake ci a Najeriya wadda manoma suke noma ta suna noma kusan kashi saba'in na shinkafar da ake ci. ke shigo da ita ga baki ɗaya ba fi kashi talatin ba. Kama da shekara goma sha biyu sha hudu tun daga shekarar 2001 har zuwa shekarar 2015 ana ƙididdiga ana ganin ya ake noman shinkafa kuma ya ake shigo da ita. gano cewa kusan kashi saba'in a Najeriya ake nomawa. Mafiya yawan mutane suna karkara kashi saba'in na 'yan Najeriya a karkara suke kashi talatin su ne a cikin birane. So da haka shinkafar da ake ci a Najeriya kusan kashi saba'in ita ce wadda ake noma ta a Najeriya. Wadda ake shigo da ita bata fi kashi talatin ba. So da haka yanzu idan gwamnati ta ce a dinga shigo da shinkafa ana kashe wa manoman mu gwiwa. Da sun tashi sun yike suna ta ƙoƙarin gyara shinkafarsu su ma wasu da kuɗinsa suna so injina na gyaran shinkafa yadda za ta zo tana competition da ta turai to yanzu an ce a a shigo da ta turai ɗin nan ta yawa ta ta ɗan china su manoman su arziki mu manoman mu su kare ashe a talauci kullum ya gagun kaya kullum matattun gaya ya ci gaba ba a tunanin shi dan me za a dinga barin a ce hukumar kwastam ita kaɗai ce wadda za a ba wa dama tana faɗin abin da ta ga dama ba hukumar kwastam ba ba wata hukuma ba ya kamata a ce abubuwan da suka shafi manoma a ce wata hukuma cdn central bank of nigeria ko kuma custom ba za su yanke mataki kai tsaye ba sai an nemo masana ƙwararru an zauna da su economic committee an zazzauna an ga in an yanke hukunci a akan kaza me zai je idawo ba wai a yi a sha shayi a rubutu a takarda a je a kai shugaban ƙasa ba a'a shugaban ƙasa ka dinga tuntuɓin manoma ka dinga tuntuɓin manoma da gaggarun ku zuwa wasu garuruwan ka ya suke ciki me suke bukata yanzu zamani ya canza gwamnati fa ana yin ta ne ta matakin jama'a me kuke so in muku abin da yake mai kyau ni shugaba an ɗauka an yi muku amma ba zai yi ba a ce har yau muna kan matakin da sai dai kawai wasu saboda tsabar ra'ayinsu watakila wasu ne suke kan a ba su dama su dinga shigo da shinkafa kawai a ce wai a dinga shigo da shinkafa a dinga shigo da shinkafa yar ta mu ta fi daɗi ta fi ɗanɗano kawai bambancin su da ta turai gyaran ta Ahmad Abubakar Dakta kenan masanin harakan noma da kiwo a Kano. To su kuma manoman shinkafa a Najeriya irin su sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga yaya suka ji da wannan mataki na hukumar kwastam ɗin Najeriya? Wannan ina tabbata miki mai da hannun agogo baya ne. Domin wannan ba karamin cikas ya kawo zai kawo ma manoman Najeriya ba. Mu a nan Kebbi State muna da ɗimbin shinkafa wadda muna buƙatar sayar da ita ba kasuwa. Har aka je aka yi matsaya da su masu sarrafa shinkafa suka zo da shigowar babban bankin ƙasa wato Central Bank aka haɗa gwiwa da mu manoma aka sayar da wannan shinkafa ga su masu sarrafa shinkafa a ƙasa. To kin ga yanzu wannan shinkafan da ake cewa ana shigowa da ita a biya duti. Mai yawancin shinkafan nan ba ana biya mata duti ba ne ana shigowa da ita ta hanyar fasakauri wanda idan ta shigo ta hanyar fasa fasakauri ba biya mata duki ba wato ta yi arha fiye da wadda ake nomawa ta gida kenan kuma bugu da ƙari wannan shinkafa da ake kawowa ana kawo ta daga kasashen duniya bayan har ta yi expire wata ta yi shekara goma sha biyar zuwa ashirin a ce ko tsakanin Indiya ko thailand ko vietnam idan aka kwaso ta muku aka kawo mana daga wannan lokaci ita ne abincinmu to ina tabbata miki a cikin faɗin Najeriya duk wanda ya san shinkafa ya san wato ɗanɗano na shinkafa da ake nomawa a Najeriya wallahi ya bambanta da ɗanɗanon shinkafa nan da ake shigo mana da ita. Ke akwai lokacin da wallahi idan aka shigo da wata shinkafa wari take kamar warin kashi ana dafa ta ga unguwa kowa zai ji ana dafa shinkafa. Amma wannan da muke nomawa da yake yanzu yanzu an ka noma ta yanzu an ka sarrafa ta ba za ki haɗa ɗanɗanonta da wanda ta yi shekaru tana ta an tara cikin su ana yi ana watsa mata magunguna gudun kada kiyashi ko wani bera da sauransu su shiga cikin ta ba. Ahmad Abubakar Dakta da Sarkin Noman Jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga suna da sauran bayanai, saboda haka ku kasance tare da mu rana ta yau da izinin Allah domin ku ji waɗannan bayanai. Yanzu a madadinsu da mai haɗa mana sauti Daniel Brown ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. sai dai kar kuyi saurin tashi yanzu nan ni da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku da shirin yau da gobe.